duniyar da alkhairi karmiya da zamba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Ya sa waɗansu a su gasa. Madalla. To a wannan makon shirin matasa a duniyar gizo zai duba ne kan labarin wasu matasa da ya kara da kafofin yanar gizo a makonnin da suka gabata bayan da wata kotun magistrate a jihar Kano, Najeriya ta same su da laifin bata sunan gwamnan jihar a wasu hotunan bidiyo da suka wallafa a dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook. Wannan batu dai ya haifar da muhawara mai karfi sakamakon hukuncin da aka yanke na yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifin bulala ashirin da kuma biyan taron naira dubu ashirin kowannen su hada da share harabar kotun na tsawon wata guda zalika kotun ta umarce su da su sake wallafa wani bidiyon a shafukan su ta yanar gizo wajen neman afuwa ga gwamnan na jihar ta kano matasan masu suna mubarak isa muhammad da nazifi muhammad bala na shirya gajerun bidiyoyi na barkwanci ne inda akasare suke kwaikwayon muryoyin wasu fitattun mutane har ya kai ga sun yi wannan bidiyo ta musamman kan gwamnar akan haka dai shirin ya jiyo ra'ayoyin matasa game da batun la'akari da yadda matasa kan shagala wajen ɗora kowane irin abu a shafukan su ta yanar gizo ba tare da tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ba. Da farko dai suna na Sadiya Lawan Garba. Kamata duk wani shugaba ya kamata a dinga ba shi girman sa bai dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya bai dace ba gaba ɗaya. Ko dan nan gaba irin wannan in ta faru sai ka kiyaye gaba saboda in hakan ta kuma faruwa za a yi ninkin wanda ya fi wannan a yanzu a haka. Na koyi darasi sosai saboda gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsin ga kuma shara da da aka ba su ga bulala da za a musu hakan ma ai za a koyi darasi ko dan nan gaba da farko dai suna na Amina Sa'id Hussaini gaskiya zan kiyaye sosai saboda tunda dai ga su gashi su an yi musu hukunci kai ma sai ka kiyaye nan gaba idan za ka tashi za ka amfani da social media ka san abin da za ka dinga yi ba wai sai ka yi abin da za a za ka yi laifi har a kama ka ai maka hukunci kamar haka ba suna na Hafsat Abdullahi Sabo ina yin Facebook TikTok Instagram whatsapp dama social media an yi shi ba don ka dinga bata mutane ne ba an yi shi ne domin ka dinga passing information ga mutane amma ba ka ci zarafin wani ba na koyi darasa da yawa don wannan hukuncin da aka yanke musu ni gaskiya ba zan iya ɗaukan shi ba ke gana tare da nura rabi samegu eh sosai ina amfani da hanyoyin social media sosai ma kuwa ina yin whatsapp ina yin facebook da sai instagram da dai sauransu gaskiya wannan hukunci yayi daidai saboda dama dai gaskiya gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani wani ba ma ballantana a ce shugabanka kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata wanda addini ya dare ba a mai da wayannan hanyoyin sadarwa na zamani ba a mai da su wata hanya wacce za a dinga cin mutuncin al'umma ba gaskiya wannan hukunci ya aka musu yayi daidai wannan ya nuna cewa gaskiya ko me za ka yi a tsakanin wayannan hanyoyin kababan sadarwa dole ka tsaya ka yi abin da ya kamata ka san wanda za ka yi uh, na daidai wanda ba daidai ba ka rabu da su. Um, Abba Abdullahi. Eh ina amfani da Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter da WhatsApp da Facebook. Eh gaskiya wannan darasi ne kuma kalubale ne ga duk wanda suke irin ire-iren yin tunanin ma za su iya irin wannan ko suke kwatantawa Su hakan zai sa su daina kuma mu ma gaskiya mun kara wa'azantuwa da wannan abu tunda mai at least kai ma za ka yi taking action akan wasu abubuwa da kake yi maybe za ka ringa making serious akan posting din da kake so za ka yi to aka dinga tabbatarwa cewa wannan abun da zan yi daidai ne ko ba daidai ba ne kuma ya daidai gwargwado dai ana kokari a ga za a yi abun da ya kamata tun da gaskiya ma a ka'ida ma mutane ya kamata su san me ya kamata su postin da abun da bai kamata su ba. yawancin dandalin sada zumunta da ake da su a yanzu hana kirkirar su ne idan nishaɗi wanda hakan ke ba masu amfani da su damar bayyana baiwar da suke da shi sai dai irin yadda wasu ke wuce gona da iri ya sa gwamnati jan birki tare da kokarin saka doka da za su sa ido akan abubuwan da ake watsawa yadawa a kafofin. Barista Amina Umar ta yi ƙarin haske kan dokar da ta yi magana a kan cin mutunci ko kimar mutum. akwai doka wadda take a ƙarƙashin kundin tafikar da laifuffuka na najeriya kuma kamar yadda muka sani akwai na ɓangaren kudu daban akwai na ɓangaren arewa to a ƙarƙashin ɓangaren tafikar da laifuffuka na jihohin arewa da muke cewa criminal procedure code na ga section 295 shi ya magana akan me ake nufi da defamation of character wato mutum ya yi wani abu wanda zai taɓa mutuncin wani ko ya sa mutane su kyamace shi ko ya sa mutane su gasgata wani abu wanda ba haka ba ne bukata tabbatar da cewar akwai defamation of character kuma an faɗi yaya defamation of character zai iya zama defamation of character wato taɓa mutunci ko muhibbar mutum ko kimarsa wanda aka ce na farko dai sai ka watsa abin wato kai publicizing ɗin shi mutane su gani kuma ya zama na cewa abin da ka faɗa ɗin ba haka ba ne is on coming kuma ya zama na cewar wannan abin da kai ya jawo mutunci ko darajar wanda kai wa ya zube kuma doka ta faɗi cewar wannan shi laifi na defamation of character za a iya kallon sa ta fuska biyu za a iya kallonsa ta fuskar laifi na criminal offense kuma za a iya kallonsa ta fuska ta mutum da mutum wato civil offense ya danganta so wannan abin da yaran suka yi abin da daman kullum muka sani a doka shine ita doka kamar wani abu ne sandararre baya motsi amma duk sanda aka motsi motsa shi in yi motsi aka fassara shi aka ce haka yake haka yake to tunda har kotu ta kalli wannan abin da yaran suka yi kuma har ta yadda cewar sun taba mutuncin mai girma gwamna mu a matsayin mu na masana doka masana shari'a za mu ce wannan abin ya yi testing kuma ya faɗo a daidai inda ake bukatar sa a shari'a wanda yake ganin kaman ba haka bane kai abin bai kai a ce ya zama defamation of character ba to zai iya testing wato ya gwada dokar ta hanyar yin appeal amma a yanzu kusan za a iya cewa cewa wannan dokar an samu hujjoji ta cika ta yi daidai da yadda ake neman ta shi yasa har hukunci ya fada a kanta amma kuma idan muka kalli abin ta hanyar social interaction ko mu ce ta yanzu abin da muke samu na social media wani zai iya tunanin to menene ma a ciki wasa ne wanda kuma abin nan kusan duk duniya ana yi manya-manyan shugabannin kasashe su Bill Clinton su Donald Trump Za ka ga 'yan ƙasa ana kwaikwaya ana yi a Najeriya ma muna da comedian din da yake kwaikwayar shugaban kasa ake yin wasu abubuwa to amma idan wanda aka yi waɗin bai nuna ya damu ba za a iya cewa ba laifi ba ne amma aka nuna ya damu to ya damu Kuma sauraro a nan shirin na wannan makon zai da sa'aya sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗaura kan sharhin barista Amina Umar da kuma jin dalilan da ke sanya matasa watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilinmu a jihar Kano Mahmud Kwari ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haɗuwa a shiri na gaba. Bisalam.